Yau da gobe Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa da wannan yammacin Alhamis goma sha biyu ga watan Nuwamba, Assalamu alaikum da watan duk kunanan lahiya. Yanzu haka dai muna tare da ku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta gidan rediyon amfani FM a birnin Yamai masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Kamar dai yadda kuka sani, dama kowace Alhamis shirin yau da gobe akan kiwon lafiyar matasa ne, maza da mata. Kuma yau za mu taɓo wani batu ne mai zafi, wato batun zub da ciki da ya zama ruwan dare a ƙasashen Afirka da dama. Jamila ko da yake a yau za mu mai da hankali ne akan yadda al'amarin ya zama ruwan dare a Najeriya. Saboda wannan batu, yau ma mun gayyato Malam Lawal Abubakar, mataimakin shugaban kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna, wanda za mu tattauna da shi kai tsaye, kuma kamar kowace Alhamis, za mu buɗe layin wayarmu da lambar wayarmu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku kira mu kai tsaye ku yi tambayoyinku ko ku ba da gudunmawarku duka cikin wannan shirin yau da gobe shirin matasa. Jamila, kamar yadda muka yi tambaya, amma ka yi tambaya sai da muka ce masu saurari dokar ƙasar Najeriya ta haramta zub da ciki. Kwarai. doka ta yadda a zubar kawai idan za a ceci ran uwa kwarai da gaske yawwa to tambayar da muka yi muku ita ce me yasa zubar da ciki ya zama ruwan dare a Najeriya da yawa kun amsa ga kuma yadda amsoshin naku suka kasance a Facebook a gaskiya ba kome ne yake janyo irin wannan matsalar ba illa saken da wasu iyaye ke yi bayan cewa dokar addinin Islama kai har ma na Kirista sun haramta. kuma ga yawan lalatattu marasa armi haka kuma idan dai har iyaye za su dage damtse wurin kulawa da rayuwar 'ya'yansu to za a samu raguwar wannan matsala sako daga yahuza sa'idu bky kakihum ni a tunanina matsalar zubar da ciki da ta zama ruwan dare musamman a najeriya Wannan ya ta'allaka ne da ƙarancin ilimi da rashin ingantaccen tarbiyya da ke damun galibin matan wannan zamani da kuma rashin sanin illar da zub da cikin zai iya janyowa. Sako daga Isa khamisu Maɗaci. Ai wannan ba komai ne ya janyo shi ba illa rashin imani da tsoron Allah, bayan an je an aika asha maimakon a je a nemi gafarar Allah sai kuma aka hada da kisan kai, to tabbas duk wanda yake aikata haka idan bai tuba ba zai haɗu da azabar Allah, Allah ya kare mu sako daga Prince Ya'u Adamu bulkatuwa. Ai sai da ɗan gari akan ci gari, ya zama wajibi hukumomi su sa ido akan asibitoci masu zaman kansu ko kuma wasu likitoci. don a ire-iren wannan wuraren ake tafka wannan ta'asa. Ganin wannan damar da masu yin cikin suke samu shi yasa wannan matsala take ƙara yawaita. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Hakika mai akasarin masu kada ciki a Najeriya marasa gaskiya ne, domin suna samun cikin ne ta hanyar da bata dace ba, amma a gani na duk wanda zai samu ciki ta hanyar arme to ba zai zubar da shi ba, sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa. Ni a ganina, muddin ana so a daƙile wannan matsala sai an tsaurara hukuncin ba sani ba sabo ga likita, boka, iyayen da ma duk wanda ya ba da tashi gudunmawa wajen zubar da ciki ba tare da dalili ba. Haka ma ya kamata a takawa masu kemis birki domin su ma suna taimakawa. Daga ƙarshe, duk wanda aka tabbatar ta zub da ciki to hukumar ta yanke mata hukunci da Allah ya ce. Sako daga Muhammad Hassan Murtala Fulka, School of Health Technology, Maiduguri. Matuƙar ana aikata zinace-zinace a cikin al'umma to dole zubar da ciki ya yawaita. Kasancewar tun harko ba ɗauki cikin ta hanyar da Allah ya da ɗauke shi ba. Ya kamata masu aikata wannan mummunar ɗabi'a su ji tsoron Allah su daina tun mutuwa bata cin masu ba. Sako daga Mahmud Salihu ƙauran Namoda. Ana samun yawan zub da ciki ne ta dalilin an ɗau cikin ne ta mummunar hanya. Da fatan 'yan mata da samari mu ji tsoron Allah. Sako daga Mustapha Mai Goro, Fira da Kwaɗi, Gusau, Jihar Zamfara. A gaskiya ta ɓarɓarewar tarbiyya musamman daga iyaye mata da kuma talauci. Za ka samu uba yana haman neman na cehwani, a maimakon ita uwa ta sanya idanu a kan yarinya kawai ita dama ta samu tun da uba baya gida. Yarinya ta hita lokacin da ta ga dama ta dawo lokacin da ta ga dama, ta kawo kuɗi ta bawa uwar. ita ba za ta yi bincike ba kawai tana biyan bukatunta. Matasan kuma ga sunan rashin kuɗi ya hana su armi suna zamna sai hwasuƙanci. Idan yarinya ta yi ciki da ita da namijin da ya mata cikin da uwar yarinyar sai su haɗa baki su zubar da cikin gudun kada uban yarinyar ya gane. Allah ya tsare mu ya kawo mana ɗauki a kan wannan matsala da ma sauran matsalolin mu amin. saƙo daga Dalhatu Abbas. aini a ganina abin da yake janyo zubar da ciki ya zama ruwan dare a Najeriya shine mafi akasarin matan da suke zubar da ciki ba hanyar halal suka same shi ba, ta wata hanya ce ta daban. Shi yasa wannan matsala ta zubar da ciki ta zama ruwan dare a Najeriya. Sako daga Isa Ibrahim Abubakar Alkantara. Tsadar arme ne yawa. Sako daga Ali Khan Aliyu Abubakar. Dokar ce ba ta aiki a kan su masu aikata wannan ɗanyen aikin. Sako daga Lawalli Muhammadu Aliyu Andu. Gaskiya dai zub da ciki ya zama ruwan dare a Najeriya. To wannan dai wasu iyayen yarinya ne suke yi don kada a gane wai suna jin kunya. Wasu ko saurayin yake sa su su zub da ciki. Addu'ar mu dai Allah ya kawo mana gyara. Sako daga Diamond Indirmbita Joseph. Me yasa ne Najeriya ce kaɗai ake tambaya a kai bayan ga sauran ƙasashe nan? Sako daga Awwal M. Yusuf. Zubar da ciki a Najeriya ai ya zama abin salo ga mahi yawancin 'yan mata da wasu zawarawa, kai wallahi har da wasu matan arme da ke yawon banza da armansu. A yau duk budurwar da bata taɓa yin ciki ta zubar ba, ai ba gidajiya ce ake ɗaukarta. Yarinya 'yar shekara goma, ka ganta ɗauke da ciki. wanda in ba a yi hankali ba wurin zubar da ciki ta rasa ranta. Mu wannan matsalar mun yi ta'allaka shi ga lalatattun likitocin da ke zubar masu da cikin ne, quack doctors, da masu ba da magungunan gargajiya na zubar da cikin. Wallahi idan har ba wanda zai zubar masu da cikin wannan matsalar za ta ragu, a ƙarshe ba abin da za mu ce illa addu'ar Allah shirya mana zuriyarmu. mu. ya kuma kawo mana ƙarshen wannan matsalar ta zubar da ciki domin hantsi ne liƙa gidan kowa. saƙo daga ƙungiyar a taimaki al'umma kwanta gora. Hakika ba wani abu bane yake sa yawan zubar da ciki ga mata illa sakaci na wasu iyayen ta yadda za ka ga yarinya ta isa aure amma sai iyayen su ce sai ta yi makaranta alhalin ga manema nan da yawa wasu kuma yanayin shigarsu take sa su ta bibiyarta har su yaudare ta su kai ta su baro. Sako daga Najiya Usman Tifuntuwa. Iyaye sun yi sakaci da tarbiyyar 'ya'yansu, misali a inda nake, ki zo ki ga ƙananan yara mata waɗanda ba su wuce shekara sha hudu zuwa ashirin da 'yan kai ba, yadda suke iskanci. Kowa ya san wajen da ake kira da Moonshine Hotel, ku zo ku gane wa idanunku, sako daga Munir Sardauna Jos. Ni a ganina, gudun kunya ne ke sanya 'yan mata zubar da ciki duk da sun san yin hakan keta doka ne da kuma aikata kisan kai. Ina ga dole hukuma ta shigo da wani tsari na shimfiɗa doka mai tsanani ga duk 'ya mace da ta yi haka, kana su haɗa kai da likitoci domin shawo kan matsalar. Sako daga Yusuf Fofana ta ta latsa. Gaskiya akan wannan maudu'i na yau kun so samun inda yake man ƙaiƙayi, don ko a kwanan nan mun huskanci irin wannan matsalar a nan inda nake. wanda har yanzu yarinyar da abin da ya faru da ita bata samu cikakkiyar lahiya ba kuma gashi al'umma kowa ya san hakan ta faru bana jin akwai wanda zai arme ta matukar dai kamilallen mutum ne Allah ya kyauta sako daga Muhammad Bello Maliku Saifi yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To Jamila da ke da masu saurare da ma Malam Lawal Abubakar salamu alaikum. Minmu alaikum assalam. Ina wuni Malam. A ah, lafiya alau hajiya. To muna ƙara godiya da kadai sake karɓar wannan gayyata ta mu ka zo ka ƙara mana haske da sani game da wannan batu namu na yau na zub da ciki. To alhamdulillah ni ma ina godiya. Yawwa muna fatan kuma iyaye duk inda suke maza da mata da yayu maza da mata su za su saka kunnuwan basira su saurari bayanin da za mu yi a wannan hili namu yau. to Allah shi sa hakan amin. E, yawwa ka dai ji amsoshin da masu sauraron mu suka bada game da tambayar da muka yi musu cewa me yasa zub da ciki ya zama ruwan dare a Najeriya ko da yake ba matsala ce ta Najeriya ko ba akwai wani wanda ya ce ya dan me sai Najeriya ko ina ne kasashen Afirka abin da yasa mun zaɓi dai mu mai da hankali ne akan Najeriya. kuma akwai wannan cibiya ta gatmaker mhm. wadda ita aikinta cibiya ce ta duniya ta bincike akan wannan matsala ta zub da ciki da ita da jami'ar ibadan suka haɗa gwiwa suka gudanar da wani bincike a faɗin najeriya binciken ya nuna yawa ya nuna cewa a kowace shekara a kowace shekara dai da suka yi a shekarar 2012 mm. mm. yawa eh, ya nuna cewa an zubda kamar mata miliyan 1.25 ne suka zubda ciki amma lallawal ya kaji wannan adai waɗannan alƙaluma kamar ba haka ba ne to alhamdulillah hajiya da masu sauraron mu wannan kungiya da ta yi wannan bincike ta wallafa wannan bincike a wata mujalla ne kuma ta yi wannan bincike a shekara ta 2012 kamar yadda kuka bayyana binciken da aka yi na ƙarshe an yi shi a alif ɗari tara da casa'in da shida ne wato shekara wajen goma sha shida kenan da suka wuce to a wannan lokacin a najeriya an gano cewa a cikin kashi ashirin da uku idan ka tara mutane dubu idan ka tara mutane mata dubu ɗaya za ka tara dubu uku ne waɗanda suka ɗauki ciki wato ashirin da uku ne waɗanda suka ɗauki ciki suke zubar da shi cikin dubu ɗaya. To mm. amma a shekara ta dubu biyu da sha biyu sai aka ga cewa wannan bincike da aka yi yawan zubar da ciki musamman ma ga mata waɗanda suke tsakanin shekara goma sha biyar zuwa arba'in da tara ya ƙaru da kashe goma. Wato yanzu haka maganan da ake yi in an tara mata waɗanda suka ɗauki ciki guda dubu ɗaya a Najeriya za a tara kashi talatin da uku ne daga cikinsu suke zubar da wannan ciki. to amma kuma bisa ga yadda wannan bincike ya zo kamar yadda kika yi wannan tambaya hmm. za ni ansa wannan tambaya ko ya muka ga wannan abu to kamin in ba da wannan ansan tambayan zan ilmintar da mutane cewa wannan bincike fa da aka yi an yi shi ne a faɗin najeriya gaba ɗaya wato a sassa guda shida da muke da su na najeriya to kuma cikin matan nan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin waɗanda suka yi kiyasin sun zubar da cikinsu a arewa maso yamma wato inda jihar kaduna kano jigawa katsina da sauransu suke an gano cewa a wannan sashe na najeriya a wannan shekara ta biyu an yi kiyasin akalla mata dubu uku da sittin ne suka zubar da cikinsu wanda ya fi yawan ko ina a sassan nan guda shida na najeriya sai in kuma muka diba wace wani sashe ne kuma ya fi ya biyo ma wannan sai muka ga cewa sashen arewa ne maso gabaci wato inda jihar borno take da yau bai wato inda 'yan boko haram suka fi tasiri kenan mm. to in ka diba waɗannan sassa guda biyu dukansu suna arewacin najeriya ne mm. abin mamaki kuma da muka gani a wannan rahoto shine ya nuna kenan wannan zubar da cikin in aka kwatanta tsakanin kudancin najeriya da arewacin najeriya yawan matan da ke zubar da ciki sun fi a arewacin najeriya to wannan ya zo mana da mamaki domin me domin waɗanda aka yi bincike an yi bincike ne a asibitoci da 772 kuma an yi ma ainihin ƙwararrun ma'aikatan kiwon lafiya 184 to kuma waɗannan mata da aka yi bincike a kansu akwai musulmai a cikinsu akwai kuma kiristoci a cikinsu saboda haka nan ya nuna kenan zubar da cikin nan ba wai ya tsaya ne ga wani bangare na wani addini ba mm. ba ya tsaya ne ga wani bangare na sashen ainihin najeriya ba kadai a'a ya ratsa ko ina to mm. kuma a cikin wannan binciken abin tashin hankali abin da ya tada mana hankali a cikin wannan binciken shine an binciki waɗanda suka zubar da ciki waɗanda suke tsakanin shekara goma sha biyar zuwa goma sha tara matasa kenan wanda ake yin wannan shiri domin su to sai aka gano kashi arba'in cikin ɗari na cikin waɗannan mata waɗanda suke tsakanin shekara sha biyar zuwa sha tara sun taɓa yin jima'i da maza a cikin shekara guda kuma ka ga ya nuna kenan idan ka tara mata yan shekara goma sha biyar zuwa sha tara guda goma hudu daga cikinsu sun yi jima'i to kamar yadda muka sani ɗaya daga cikin sakamakon yin jima'i shine ɗaukan ciki musamman ma ga wanda macen da ta balaga to kaga wannan abu babban al'amari ne a ce mata masu karancin shekaru kuma waɗanda ba su aure ba domin waɗannan mata tsakanin shekara sha biyar zuwa sha tara ba su aure ba kuma gashi suna yin jima'i kuma sun ɗauki ciki kuma sun je sun zubar da wannan cikin wannan abun abun tashin hankali ne sosai bisa ga tambayan da kika yi tarkashi to na tabbata kuma masu sauraron mu da ke jin mu yanzu haka kuna da tambayoyi ko kuna da ƙarin bayani yanzu za mu fara ɗaukan eh, wato wayoyinku yanzu za mu buɗe layi ku fara kiran mu amma kahin nan eh, malam lawal to kamar da yawa waɗanda suka amsa tambayoyinmu sun nuna cewa laihin iyaye mata ne rashin tarbiyya rashin eh, kai a ganinka me ke jawo haka to alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya amsan dalilan da ke jawo zubar da ciki ya danganta ga ta wani fuska ne ka fuskanci wannan al'amari kana iya fuskantar al'amarin nan ta al'adance ko ta mm-hmm. kimiyyance ko ta addinance ko kuma ta hukumance. Mm. To kaga in aka bi alal misali ta hukumance a Najeriya kamar yadda kuka bayani a farko cewa babban laifi ne da zai iya sa a mutum ya shiga cikin kurkuku idan har aka kama ma'aikacin lafiya da wanda aka zuba ma cikin nan sun zubar da ciki ba tare da dalili ko kwara ba. Mm. Saboda haka kaga ya nuna kenan tun da wannan abu yana karuwa in aka duba abin ta hukumance ya nuna akwai sakaci na hukuma. wanda ba ta ɗaukan tsauraran matakai wajen duba wuraren da ake zubar da wannan ciki. To kuma in aka diba ta fannin addini, a addinance ba addinin da ya yarda a sharai domin addinin musulunci da na kirista da muke bi kuma waɗanda aka suka ji suka zubar da wannan ciki aka masu wannan abin to kaga ya nuna kenan duk da ikirarin da mutanen najeriya ke cewa su fi masu bin addini ne wannan sakamako ya nuna mana cewa akwai rauni wajen bin addinan da mutane suke yi ba su bin addinin su sau da kan to idan kuma muka diba ta wajen fannin al'ada akwai abubuwa da yawa waɗanda muke yi na al'adance waɗanda za su iya jawo sakaci da zai iya jawo a ta ɗaukan ciki har a je ana zubar da shi alal misali kamar yadda waɗanda suka bayani akwai rashin tarbiyya idan mutum bai samu kyakkyawan tarbiyya wajen horar da zuciyar shi mhm. wajen kashe sha'awa ta ainihin yin jima'i ba ko namiji ne ko mace ne ba to rashin wannan tarbiyyar na iya sa mutum ya haɗa da halaka in kuma akwai wata tarbiyya da za ta iya haɓaka cuɗanya tsakanin maza da mata allah misali kamar tallace-tallace da ake yi zaka ga waɗannan yara da muka yi magana a kai 'yan shekara sha biyar zuwa sha tara za ka same su akan titi mata suna yawo wasu tun safe har zuwa dare to wannan al'ada tana iya jawo har a jima'i kuma a ɗauki ciki saboda haka ya danganta amma a kimiyyance ko kuma a ta fannin kiwon lafiya dalilan da muke dubawa da ke jawo ake zubar da wannan ciki sun kasu kashi guda biyu mm-hmm. na farko shi ne. ainihin ɗaukan ciki wani al'amari ne wanda yake kamar komi ne na rayuwa mm-hmm. ciki ana ɗaukan shi ne kuma ana iya tsara lokacin da za a ɗauki wannan ciki kuma yawancin cikin da ake ɗauka a je a zubar ana ɗaukan shi ne ba tare da an shirya ba mm. saboda waɗanda aka yi ma waɗannan tambayoyin sun ce sun ɗauki wannan ciki ba tare da son ransa ba ba wai cikin shiri ba ne to wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ke jawo a ɗauki ciki mm, na biyu kuma ne idan muka bibi wasu ah, bincike da aka yi ah, kuma domin waɗanda suka je suka zubar da cikin nan fa akwai matan aure a cikinsu akwai kuma waɗanda ba matan aure ba to kajin an yi maganar zina na ɗaya daga cikin dalilai to waɗanda suke suna da aure fa amma kuma suka ɗauki ciki suka je suka zubar da shi to hmm. dalili na biyu shine akwai ainihin dabaru na kimiyya da fasaha da ake amfani da shi wajen yin jinkiri idan mace tana da aure kuma tana son ta samu hutu mai dogon hutu to akwai ainihin magunguna da ake amfani da su to bincike ya nuna cewa a arewacin najeriya kashi uku ne musamman ma a arewa maso gabas a shekara ta dubu biyu da goma sha uku wani nazarin bincike da aka yi kashi uku ne na matan aure suke amfani da waɗannan hanyoyi na ainihin jinkiri wajen ɗaukan haihuwa in ka diba kuma arewa maso gabas za ka ga kashi hudu ne kawai amma in muka je can wajen makwabtan mu kudanci kamar kasashen yarbawa mm. matan aure kashi ashirin da biyar ne suke amfani da magunguna domin tsara lokutan da ya kamata su ɗauki ciki kuma su haihu mm. kuma a kasashen yarbawa nan kaga akwai musulmai a ciki kuma akwai akwai kiristoci a ciki saboda haka nan magana ne na ilimin kimiyya da sanin ilimi da kuma sanin abin da ya kamata. Mm, Yawa malam malam lawal abubakar ban ta numfashin ka ba amma ana ta kira ga kiran mu daga yobe. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Yawa wake magana daga yobe. Muhammad ne katinar gwange daga nan da maturu babban birnin jihar Yobe. To Malam Muhammad ga munan duk muna jin ka. Na'am gaskiya matsalan zubar da ciki abu ne da ya riga ya kamari a wannan ƙariyar namu musamman ma kamar yadda na ji bayani kamar yadda yankin da na fito na nan gaskiya abin ya wuce misali. Sai dai mu roƙi Allah Allah kama da su, sai dai kuma hakan ba zai yiwu ba sai mun gyara. Sosai haka ne. Domin yawanci ta ɓangaren mu ne. Ɓangaren ku kuma za ko kuwa? sababin da zai sa su je su aikata aikin aisha ko wannan ba zai zama to hujja ba domin ai Allah shi ya kawo talauci kuma ya kawo wadata sai a sa yara su je talle inda ma ba za a nemi yaro ba ya je duk lokacin da ya ga dama ya koma gida ya je aikata aikin da abin da ya ga dama in dai yana zuwa da kuɗi iyayenmu ba ruwansu gaskiya to hakan babban kuskure ne To mun gode sosai. Ina so kuma gwamnati ta ɗauki matakan da zai za a ladabtar da masu zubar da wannan cikin wato da ya kama da likitoci da kuma sauran masu famasi masu da magunguna. Da kuma masu yin cikin da kuma masu yin cikin da masu ba da kuɗin zubar da cikin. Yawwa an da su wato abin da yake janyo matsalar ma shine idan aka yi saɗo sai a kama sai a ce za a hukunta namiji ba za a hukunta mace ba. to ana hukunta matan su ma hakan zai sa su daina wannan aikin. To mun gode sosai Malam Muhammad. Ba kadai bane har da mace aiki. sai mun gode sosai Malam Muhammad to Malam Lawal ka ji bayanin Malam Muhammad. Eh gaskiya na ji bayanin shi kuma ɗaya daga cikin bayanan da ya yi mai ƙarfi shine ya kamata a ce a hukumance domin abin da ke jawo mutane suke sakaci suke abin da suka ga dama alal misali kaman in aka ɗauki magana kamar sace-sace haka mm. idan hukumomin tsaro ba ta ɗaukan mataki shi zai jawo barayi su ta sace-sace to kamar shi kanshi zubar da cikin da ɗaukan cikin idan an san cewa in an ɗauki ciki aka je ba inda za a je a zubar da shi domin hukuma in ta kama za ta hukunta shi likitan da ya zubar da cikin in ba bisa eh, ba ne. Eh, Yau, Malam Lawal ga wani kira mun samu ko daga Daura ko Gombe. Salamu alaikum. alaikum salam yawa daga ina ne daga karamar hukumar wasu a jihar plateau to yawa to ina wuni kana lahiya lafiya kalau halima jamro suna na abdulrahman amuwase amuwase daga anguwan ɗanburan mazaunin karamar hukumar wasai da ke nan jihar plateau ina muku waya kai tsaye to muna sauraron ka me zaka ce amma rediyon ka na kunna mala abdulrahman amuwase Eh, yawwa masha Allahu ina ma wannan ba ko fata kusan muddin abin da ya zayyana hakan ne yake faruwa a duniya. Wato zan so yi kira ga ababuwan da yake faruwa ga iyaye maza da kuma mata da kuma yara ma wanda suke tasowa. Mafiya akasari har ga Allah wannan al'amari ya baro kan hanyar tarbiyya don shi yasa malamanmu ba sa gargaɗi waɗansu kuma suna yi din amma kuma baya shigan kunne a yi amfani da shi shi yasa rayuwar mutane daban-daban yana tafiya a tagayyare hmm. mun gode sosai mala abu kira da babban murya mhm. don Allah da annabi da masu kuɗin da talakawan a dawo wuri ɗaya yadda za a tafi kai tsaye To mun gode sosai Malam Abdurrahman. amwate amwate. To mun gode sosai Malam Abdurrahman. To Malam Lawal Abubakar ka dai ji. Kwarai kuwa na ji Malam Abdurrahman abin da ya ce wani dan karin haske hajiya. Yawwa. Halima da zan yi ma masu sauraron mu shine wasu mm. na maganan cewa talauci na jawowa. To ina so in nuna ma mutane cewa wani bincike da aka yi a shekara ta dubu biyu da sha biyar wato shekaru goma da ya wuce ya nuna cewa zubar da ciki ma yana ƙara talauta al'umma domin idan mace ta ɗauki ciki an yi kiyasi nawa ne za a kashe wajen kula da wannan matan in an zuba mata da ciki a asibiti sai aka gano duk mace guda ɗaya za a kashe akalla naira dubu ashirin da shida to in aka kiyasi da mutanen da yawan mutane a wannan shekaran sai aka ga cewa ana hasara akalla naira biliyan ba miliyan ba biliyan uku da kenan wato bari mu musu gwari gwari wato naira miliyan dubu uku har da miliyan ɗari uku a kai ɓarin naira miliyan dubu uku da miliyan ɗari takwas a shekara saboda zubar da ciki da ake yi kuma wannan hasaran tana zuwa ne an gano cewa kashi saba'in waɗanda suka je a zuba masu da cikin nan suke kashe wannan kuɗin ba wai gwamnati ke kashewa ba saboda a ɓoye ne suke yin wannan abun a cikin sirri kaga zai ƙara talautar da su kenan sosai Yawwa Malam Lawal Abubakar muna godiya sosai da waɗannan bayanai na tabbata masu saurare sun gamsu sun fahimta. Jamila? Gaskiya. Yawwa. Ani yanzu duk jikina ya yi sanyi. Muna godiya sosai Malam Abubakar Allah Malam Lawal Abubakar Allah ya ƙara hikima da basira mun gode sosai sai mun sake tuntuɓa ka mun gode kwarai da gaske. To to alhamdulillah Hajiya Habibi. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa Jamila ke san mun samu ɗimbin kira ko? Sosai. Amma kuma suna tsinkewa an muka ɗauka sai a ce layin ya tsinke. Gaskiya. An kira an haɗa da mu kan mu ɗauka sai a ce layin ya tsinke. Kwarai da gaskiya kamata eh. wata ranar da mu samu buɗe layi kawai domin masu saurari Sosai, saboda na tabbata duk wanda ya kira yana da bayanin da zai yana da wani abin da in ya faɗi zai za a ƙaru da shi gaskiya kuma kin ji yawanci sun yi ta kira hukuma hukuma hukuma gaskiya dole ya kamata hukuma ta ɗauki mataki kuma kamar da muke cewa Shirin yau da gobe dai shiri ne na cewa ku gyara kayanku kuma gyara kayanka ba zai taba zama sauke mu raba ba. Gaskiya. Masara da iyakacin shirin namu kenan sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Mr Daniel Brown da Mr Skip da suka taimaka mana da shirin ni ce Halima Jumro ke sallama da ku sai gobar haka da izinin Allah. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau wani ya zama tilas ne ma ba zan fasa ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.